إن شهر رمضان مدرسة عظيمة يتعلم فيها المسلم الإيمان والتقوى والصدق والأمانة والجود والكرم والصبر والاحتساب وغير ذلك من الأعمال الخيرية التي تقرب العبد إلى الله تعالى فالسعيد من استفاد من هذه الدروس وداوم عليها إلى نهاية حياته والغافل من انقطع عن هذه الأعمال الصالحة بانقضاء شهر رمضان ونسي أن رب رمضان هو رب سائر الشهور وأن الله حي لا يزول لذا فاتقوا الله عباد الله وداوموا على أعمالكم الصالحات التي تعلمتموها في رمضان واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا أملت العمل لزمت أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية عند البخاري عنها أنها سئلت أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قال الإمام النووي رحمه الله إنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرا ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن من صفات عباده المؤمنين المداومة على الصلاة فقال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون قال العلامة السعدي رحمه الله أي, أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص كذلك وصى الله سبحانه وتعالى خير خلقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمداومة على الطاعات فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكذلك أمر نبيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه بالمداومة على الطاعات فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستمر في جميع الأوقات على التقرب إليه بأنواع العبادات فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه ولم يزل دائما في العبادة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فعن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديما وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أخرجه مسلم كذلك أمر الله عباده بالثبات على الدين حتى الموت قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن للمداومة على الطاعات والأعمال الصالحة ثمرات عظيمة منها زيادة الإيمان وكل عمل صالح يزيد الإيمان بحسبه سواء كان صغيرا أو كبيرا وكل عمل صالح يزيد الإيمان بحسبه سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا فالطاعة تجر إلى غيرها ومنها البعد عن الغفلة فعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على خطر ترك الجمعات وأن ذلك يسبب للمرء أن يختم الله على قلبه ثم يكون من الغافلين ومن ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لمحبة الله عز وجل ففي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري يقول الرب عز وجل ولا, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فانظروا يا عباد الله إلى قوله تعالى ولا يزال عبدي مما يدل على المداومة على هذا العمل الصالح الذي هو التقرب إلى الله تعالى بالنوافل ومن هذه الثمرات كذلك ثبات الأجر عند العجز واستمراره فقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا عباد الله هكذا يجب على المسلم أن يكون أن يستمر على الأعمال الصالحات التي كان عليها في رمضان وفي غيره وأن يداوم عليها حتى يأتيه اليقين فإن من علامات قبول العمل الاستمرار على الأعمال الصالحة بعده فاتقوا الله عباد الله واستمروا على أعمالكم فإن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن عجلا دون الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عباد الله اعتبروا بسرعة مرور الأيام فبالأمس القريب كنا في بداية رمضان وها نحن اليوم في اليوم العاشر منه وهكذا تستمر السير ولا بد للسائر أن يصل يومه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فاتقوا الله عباد الله واشكروه واعبدوه واغتنموا شهركم هذا بالصيام والقيام والصدقة والصدقة والدعاء واثبتوا على ما أنتم عليه من الأعمال الصالحة حتى الموت فإن الله لا يمل حتى تملوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا wa وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu girma a yau hudubar mu ta wannan wata mai albarka a wannan juma'a mai albarka tana magana ne akan ɗorewa da dawwama akan ayyuka na kwarai hakika watan ramadan makaranta ce mai girma da musulmi yake koyon abubuwa masu yawa a cikinta yana koyon imani da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah yana koyon gaskiya da amana yana koyon karamci da kyauta yana koyon haƙuri da yin abu don neman lada a wajen Allah da sauran ayyuka na kwarai da abubuwa na kwarai da musulmi yake koya a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan ayyukan da za su kusanta shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai hankali kuma mai arziki shine wanda ya ci gaba da fa'idantuwa da waɗannan darussa da ya koya cikin watan ramadan ya dawwama a kansu ya toge ya ci gaba da yi har zuwa ƙarshen rayuwarsa ga falalle kuwa shine wanda yake daina waɗannan ayyuka idan watan ramadan ya wuce sai ya manta cewa Allah madaukakin sarki ubangijin watan Ramadan shi ne ubangijin sauran watanni gaba daya sai ya manta da cewa Allah yana nan Allah rayayye ne yana nan dama rashi bai taɓa riskar shi ba kuma babu ran da za a ce babu shi sai dai ya manta da wannan sai ya koma cikin abubuwan da yake aikatawa waɗanda suke ba su da kyau ya watsar da darussan da ya koya cikin watan Ramadan da haka ya ku yan uwa masu girma mu dawwama akan ayyukanmu na kwarai waɗanda muka koya a cikin wannan wata mai albarka ku sani ayyukan da Allah ya fi so shine ayyukan da aka dawwama akai koda sun zama kaɗan kamar yadda ya zo a cikin hadisi an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mabiyi soyuwar ayyuka a wajen Allah waɗanda aka dawwama ana yi ko da sun zama kaɗan ana isha Allah ya ƙara mata yarda ta kasance idan ta yi wani aiki sai ta dawwama akan wannan aiki imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a wata riwaya wadda imamul bukhari ya rawaito daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda an tambaye ta wani aiki manzon Allah ya fi so sai ta ce adda'im wanda zai dawwama yana yi ko yaushe imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa aiki kaɗan dawwamamme ya zama ya fi alkhairi fiye da mai yawa wanda yake yankewa mana fiye da aikin da mutum zai yi mai yawa amma ba zai ɗore a kai ba to kaɗan dawwamamme ya fi alkhairi ne saboda dawwamar wannan kaɗan ɗin ɗa'a ga Allah za ta dawwama tana Allah da ambatan Allah zai dawwama muraƙaba kula da sanin cewa Allah yana kallo na zai dawwama hakanan niyya hakanan nan tsarkake zuciya hakanan nan fuskantar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wannan kaɗan ɗin mutum zai zama da'iman yana cikin ɗa'a da'iman yana cikin ambaton Allah da'iman yana cikin tsarkake niyya da fuskantar ubangiji Allah maɗaukakin sarki sannan kuma wannan aiki kaɗan ɗin wanda ake dawama a kai to zai zama yana bada fa'ida yana bada amfani ta yadda amfanin zai zama mai yawa fiye da aikin da aka yi da yawa amma kuma an daina yi ya wuce wanda ake yi kaɗan ɗin zai bada fa'ida ninkin ba ninkin fiye da aikin da aka yi da yawa amma kuma ya zama an yanke shi an daina yi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana daga cikin sibobin bayan samuminai akwai dawwama akan yin sallah allazina hum ala salatihim da'imun Allah ya ce da waɗanda suke dawwama akan yin sallar su Imam al-Allamah Sa'di yace suna dawwama akan yin sallah a akan lokutanta tare da sharuɗanta da duk abubuwan da suke cika sallah ba su ba su zama kamar wanda baya sallah ba ko wanda yake wani lokaci ya barta wani lokaci ko ya yi ta ba cikakkiya ba a'a su bayan Allah suna dawwama ne wajen yin sallah kan lokaci tare da kiyaye sharuɗanta da wajibanta da abubuwan da suke cika ta sannan kuma suna yin ta a bisa siba ta cikakkiyar siba sukan koyi sukan yi kokari su kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sallah mahallin shahid Allah ya sifata su da dawwama akan wannan ibada ɗin hakanan idan mun koma har wayo alqur'ani zamu ga yadda Allah yi wasiya ga fiyayyun halittu su ne annabawa Allah yayi musu wasiya da su dawwama akan da'a akan ayyukan alkhairi kada su yi kuma su yanke kamar yadda annabi Isa alaihi salam yake faɗa cewa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ubangiji yayi min wasisi da yin sallah da bada zakka matukar ina rayi kun ga ma'ana matukar yana da rai to Allah yayi mai wasisi da ya tsaya kan waɗannan ayyuka na alkhairi haka nan a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana annabi Ibrahim da annabi Yaqub abinda suka yi wasici ga ƴaƴansu sune suka gaya musu cewa inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face kuna musulmai ma'ana ku toge ku tabbata kan wannan addini kada ku ja da baya kada ku yanke kada ku bar wannan abin da kuke kai na addini na tauhidi na mika kai zuwa ga Allah na tsarkake Allah madaukakin sarki na barin shirka ku dawwama akan addini da tauhidi har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta same ku haka nan Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin alkur'ani da cewa ya tsaya wajen bauta wa Allah har mutuwa ta zo wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa ubangijinka har mutuwa ta zo maka babu randa mutum zai ce ya kai wani matsayi da zai bar ibada ko zai bar sallah ko zai bar azumi ko zai bar ayyukan alkhairi ko ya zama shi ma yanzu abin bauta ko ya zama ma'ana ya kai matakin da ba zai bauta wa Allah ba wannan ba hanyar muminai bace ba hanyar Allah bace ba hanya ce madawwamiya ba ba hanya ce miƙaƙiya ba hanya miƙaƙiya shine bauta wa Allah a kowane yanayi a kowane hali har zuwa ƙarshen rayuwa a wannan aya da Allah ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci gaba a kowane lokaci wajen kusanci ga Allah da nau'o'in ibada haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani ya kamanta wannan umarni na Allah bai gushe ba yana tsayawa kan ibada kan kusantar Allah maɗaukakin sarki kan yin ayyuka na kwarai har ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki babu ranar da manzon Allah ya ce ya kai ya tikewa ko zai tsaya a nan ko abin da ya isa manzon Allah ya bauta wa Allah har ƙarshen rayuwarsa ya zo a hadisin alqama yana cewa na tambayi uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda nace mata yake uwar muminai yaya aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake shin yana keɓance wasu kwanaki ne da yin wani abu banda wasu kwanaki Mana yana tsintar kwanaki ne kurin ya zama a lokacin yake kokari yake bautawa Allah sauran kwanakin yana bari ta ce la kana amalu hudima aikin manzan Allah dawwama ne in ya fara abu yana tsayawa akai ya ci gaba da yi sai ta ce duk da cewa a cikin ku waye zai iya abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ma'ana ta nuna cewa manzo Allah yana dawwama wajen yin aiki wannan shine tafarki shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da cewa ba kowa zai iya abin da manzon Allah yake ba amma akwai umarni na kamantawa da kwaikwayo daidai gwargwado haka nan Allah ya umarci bayan shi muminai da su tsaya kan wannan addini kada su mutu sai suna kan wannan addini ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah iyakar kiyayewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face sai kuna musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki da irin waɗannan dalilai muke fahimtar abinda ake so ga mutum shine ya dawwama wajen bin Allah kada ya fara kuma ya yanke ya ku yan uwa masu girma dawwama wajen aikata ayyukan alkhairi yana da amfani mai yawa daga abu na farko dai akwai karuwar imani domin duk wani aiki na gari yana ƙara mutum imani gwargwadon aikin ko da aikin ƙarami ne ko da aikin kaɗan ne to yana ƙara wa mutum imani misali yanzu a wannan watan in ware minti biyar kai kana karanta alkur'ani kullum ko da safe ko da rana ko da daddare wannan minti biyar ɗin da ka ware kana karanta alkur'ani duk da lokaci ne kaɗan to amma zai ƙara maka imani to wannan yana cikin fa'idar dawwama kan aikin alkhairi yana ƙara mutum imani imanin shi yana ƙaruwa zuciyarsa tana ƙara tsarkaka yana ƙara kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki daga cikin fa'ida ta dawwama kan aikin alkhairi yana raba mutum yana nisantar da mutum ga gafala idan mutum ya gamu da gafala sai ya bar abin da zai amfane shi ya je ya shiga abin da zai cutar da shi sai ya gafala ga barin abin da yake na daidai da zai fada cikin abin da ba daidai ba ya zo a hadisin abdullahi bin amr a abdullahi bin umar da abu huraira Allah ya kara musu yarda sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akan mimbari yana cewa wallahi ko dai wasu mutane su daina kin zuwa sallar juma'a ko kuma Allah ya rufe zukatansu sannan su zama cikin gafalallu ma'ana ka shaidi manzon Allah yake yi ga waɗanda suke zuwa juma'a yau wani sashen su ki zuwa gobe su sallah wani sashen su ki wanzu Allah ya ce wallahi ko su daina wannan kin zuwa juma'ar da suke yi ko Allah ya rufe zukatansu in Allah ya rufe zuciyar bawa to alkhairi ba zai shiga ba ba zai tau fahimtar abin da yake na daidai ba sai ya dinga fadawa cikin abin da yake ba daidai ba sai ya bar abin da zai amfane shi shiga abin da zai cutar da shi sannan manzo Allah ya ce sannan su zama cikin gafalallu sai wannan hadisi ya nuna hadarin barin sallar juma'a mutum ya banta da gangan ba da wani uzuri da shari'a ta yadda da shi ba kuma yin wannan yana jawowa Allah ya jimke zuciyar mutum ya rube ta ta kasa gana alkhairi ta kasa gana abin da zai amfane ta sannan mutum ya zama cikin gafalallo waɗanda ba sa ambatan Allah ba sa tana Allah ba sa kawo Allah cikin lamarin su mahallu shahida cikin wannan hadisi ashe yin zunubi da kuma barin ibada mutum yana yi ya daina yana yi ya daina zai iya jawo shi ya fada cikin abin da yake na gafala daga cikin amfanin dawwama akan ayyuka na kwarai suna zama dalili na samun soyayyar Allah Allah ya so bawa saboda wannan dawwama da ya akan ayyuka na gartattu da yake yi ya zo a cikin hadisul qudsi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito Allah madaukakin sarki yana cewa bawa na ba zai gushi ba yana kusanta ta da nafilfili ma'ana bayan mutum yayi wajibi kuma yana nafilfili yayi azumi na wajibi yana na nafila ya yi salloli na wajibi kuma yana na nafila ya yi zakka ta wajibi kuma yana sadaka bawa ba zai gushe ba yana kusantar Allah da nafilfili ku gane nafila ba ta samuwa sai an yi wajibi wanda bai wajibi ba ba zai ce ya yi nafila ba wanda bai salloli biyar da Allah ya wajabta ba to ba wata magana ya zo ya nafila dan nafila ƙari ne akan abin da Allah ya ce bawa yi to bawa ba zai gushe ba yana kusantar Allah da nafilfili Allah ya ce har sai na so shi kun ga kenan wannan dawwama akan aikin Shi ne ma'anar wala ya zalo abdi ba zai gushe ba ma'ana yana wama a kai to wannan zai jawo masa soyayyar Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin fa'idar a kan ayyuka na kwarai ne lada yana tabbata yayin da mutum ya gaza yana yi yanzu ya kai lokacin da ba zai iya yi ba saboda rashi ko saboda wani uzuri ko rashin lafiya to ladan shi yana nan kuma ladan zai ci gaba da tafiya ya zo a hadisin bukhari wanda ya rawaito daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa waye rashin lafiya ko yayi tafiya sai a rubuta masa kwatankwacin ladan abin da ya kasance yana aikatawa a halin yana gida ko kuma a halin da yake da lafiya ka saba kana yin nafilar dare kullum zaka tashi kai raka'a biyar ko kai raka'a bakwai ko kai raka'a tara kana yi da wutiri cikin dare sai ya zama ka gama da rashin lafiya ba ka iya tashi ba to duk daren da ya zo kana cikin rashin lafiya za a rubuta maka ladan abin da ake baka a kowane dare idan kai wannan sallah din haka nan wanda ya saba yana yin azumi na nafila kullum yana yi daidai gwargwado sai ya yi tafiya tafiyar nan ta hana shi yin wannan azumi sai Allah ya rubuta masa ladan wannan azumi a wannan rana da ta zo wanda ya saba yana yin azumi bai yi ba haka wanda ya saba yana sadaka hakanan wanda ya saba yana karatun alkur'ani hakanan duk wanda ya saba yana wani aikin alkhairi idan tafiya ko rashin lafiya ta hana shi yin wannan aiki sai Allah ya bashi lada a lokacin da wannan aiki yayi lokacin da wan lokacin da yake yin wannan aiki to kun ga ba yadda za a yi mutum ya samu wannan sai idan ya zama yayi juriya ya tsaya akan abinda yake na ayyukan alkhairi ya ku yan uwa masu girma haka ya wajaba dukkan musulmi ya kasance ya ci gaba da yin aiki na kwarai wanda ya koya a cikin watan ramadan da ma waɗanda yake yi ba a cikin watan ramadan ba ya dawwama a kai har mutuwa ta zo masa yana daga cikin alamun karɓar aikin bawa shine a ga ya ci gaba akan ayyuka na kwarai alamun aikin ya karɓu a ga mutum ya ci gaba da ayyuka na kwarai wanda watan ramadan zai kama ya daina shan taba ko watan ramadan zai kama ya daina yawon banza ko watan ramadan zai kama ya daina shan giya ko watan ramadan zai kama ya daina abin da yake na saɓo. da ramadan ya wuce kuma ya koma to wannan alamu akwai ban tsoro akwai alama da ke nuna kila ayyukan sama ba su samu karbuwa ba domin da sun samu karbuwa da ya tasirantu da wannan imani da ya samu da ya tsaya ya bar waɗancan abubuwa na saƙo da ya bari ya ci gaba da ayyukan alkhairi da haka alamun karbuwar aiki a ga mutum ya ci gaba da ayyukan alkhairi a bayan aikin da ya yi ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku ci gaba akan ayyukan da muke yi na alkhairi Allah madaukakin sarki bai sanya wani lokaci ko wani ajali na mumini da zai bar aiki ba sai mutuwa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta wa ka har sai yaqini ya zo maka shine mutuwa ya ku yan uwa masu girma bi izina da wucewar kwanaki kamar je muka fara azumin watan Ramadan a yau gashi muna azumi na goma a cikin wannan wata mai albarka wannan yana nuna maka yadda rayuwa take tafiya yadda kullum muke tafiya dukkan kowa daga cikin yana da ajali da ba zai wuce shi ba ko ya ki ko ya so to da haka wannan kwanaki da muke wucewa tafiya fa muke yi shi ko matabi ba makawa sai ya je inda zai je inda yana kan tafiya duk wanda ya kama hanya to ba makawa sai ya isa ko ba jima ko ba dade inda yana kan wannan tafiya to zai je inda zai je sai dai in tsayawa yayi to waɗannan kwanaki ga sunan tafiya suke baka iya tsayar da su kai dan adam to wannan abu ne da ya kamata mu izina mu lura mu tsaya mu dage mu amfani da lokutanmu domin dan adam lokacin da ya wuce ya riga ya wuce wanda yake ciki shine nashi wanda kuma zai zo gaibu ne ba wanda ya sani to da haka yanzu kana cikin damar ka da lokacinka da za ka tsaya ka ribaci wannan lokaci ka dinga kallo dai duk abin da kake a cikin wannan wata sai ga kamar da ka bari ne kullun zuwa kake gida in kasuwa ce in makaranta ne in tafsiri ne in me in juma'a ce gani ne kamar ka tafi gida ne kuma ka je ka dawo kamar ka je ne ka canza kiba ka dawo saboda yadda kwanakin suke tafiya to mu ji tsoron Allah mu gode wa Allah madaukakin sarki ta hanyar yin abin da yake so mu bauta wa Allah kamar yadda yake so mu rebaci wannan wata mai girma ta hanyar yin azumi ta hanyar yin sallah da daddare ta hanyar sadaka ta hanyar addu'a sannan mu tabbata kan abin da muke kai na ayyukan alkhairi har mutuwa ta zo ta same mu Allah baya daina ba da lada ba ran da za ce lada ya kare babu Allah baya daina ba bawa lada sai dai in bawan ne ya daina amma matukar za ka yi aiki Allah zai baka lada Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani irka'u ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujjada wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku mahalicinku wa fa'alu alkhaira ku aikata ayyukan alkhairi la'allakum tuflihun ku kwa samu rabauta ranar tashin alkiyama ya Allah muna roƙonka da sunayenka ya kyau da sibobinka maɗaukaka Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda suka rabauta suka rabauta duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ka karba ayyukanmu da muke gabatarwa ka yafe mana kurakuranmu da gazawarmu Allah maɗaukakin sarki ka bamu zama lafiya a wannan ƙasa mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah waɗanda suke cikin wata damuwa ‘yan uwanmu musulmi a ko'ina suke a duniya, Allah ka yaye musu, Allah maɗaukakin sarki ka yaye musu, Allah ka sa musu agaji da ɗauki da taimako, ya Allah duk waɗanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka sanya albarka cikin rayuwanmu Allah ka sanya albarka cikin nemanmu Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu Allah ka sanya albarka cikin masana'antunmu Allah ka sanya albarka cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah ka jikan magabatanmu ka gafarta musu kai musu rahma ka haskaka makwantansu ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mi salati ga halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya kwadaitar da mu da yi wa annabinsa salati yana cewa Allah da mala'iku suna wa manzon Allah salati don haka ya kuma mine kuma ku mai salati da sallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗaitar da mu kan yi masalati yana cewa duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai mai goma